Bayan tashin bama-baman shekaran jiya a jihar Borno, ko a jiya ma sai da aka samu tashin bam a jihar Adamawa mai makwabtaka da jihar ta Borno, dukkaninsu da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya. A daidai lokacin da mahukunta a kasar ke cewar na dab da kawo ƙarshen aika-aikar masu wuta da ƙayar baya. Na tambayi kakakin hedkwatar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ko ta wace fuska suke kallon wannan al'amari? Yan kuna bakin maki a duk duniya baki ɗaya ko ƙasashen da suka ci gaba za ga irin abubuwan suna kara kuma na cikin abubuwan na tsarin ainihin ainihin 'yan ta'addanci ko da an kusan su za ga suna tafiya tun da bayan su suke sa ba ba su da wani abin da za ka gane su suna amfani da ƙananan yara ƙananan 'yan mata da sauransu suna shiga suna ainihin kashe kansu kuma su halaka wasu. Shin me harkutar tsaron Najeriya ke yi akan wannan? Muna kokarin mu tabbatar cewa shi kan shi mun gano yadda za a a shi kuma mu yi nasara kan haka. Brigadier General Rabi Abubakar kakakin harkutar tsaron Najeriya. Hafsan sojan sama mai murabus Aliko Yar Rashid Harun kwararre ne a fannin tsaro. Ka kama abubuwan da suke faruwa yanzu a jihar Borno da jihar Adamawa ko ma a ketare in ka san abin da ya faru a Homs a kasar Syria da kuma Afghanistan. Wannan abu na 'yan Boko Haram ba wai gwamnati ne kawai za ta ɗauka ita kaɗai akan cewa za ta kawo ƙarshen 'yan Boko Haram ba. Wannan yakin na kowa da kowa ne lokacin da aka interview da wata yarinya wanda ta fito daga wajen su 'yan Boko Haram ɗin. Ai ta ce ko wani ƙauyen da su 'yan Boko Haram ɗin su kenan. Amma su mutanen suna jin tsoro su faɗa ma jami'an tsaro akan cewa aga 'yan Boko Haram ɗin inda suke. yake ran lahadi na yi intabi da wani a nan wani gari wanda ake kira bara a gulani local government kenan a yobe yake faɗa mini wallahi mutanen nan suna nan cikin jeji a wani garin da ake kira zango a wani garin da ake kira dumbulwa duk waɗannan mutanen suna cikin jeji ba wai gwamnatin tarayya ba ta yi ƙoƙari ta tarwatsa wannan mutanen ba ne ta tarwatsa su amma shin ai akwai inda jami'an najeriya ba za su iya zuwa wurin ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja Nigeria.